وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na uku a littafin شرح التوحيد ومذهب أهل السنة كتاب الإمام إسماعيل بن محمد اللي لك فيه سوام السنة لرسوة الهجرة تقريبا 30 هجر شكروا تريكار لهدو بسوط شديد من الله مدى في السلمان haka da shi da sauran mumine ya fara littafin sa da bayani akan matsala mai girman gaske wannan matsala ita ce matsala ta gini shin ana samun wani abu ta sashen zakin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ake samun irinsa ta sashin hadisun Allah subhanahu ko ta'ala ko ba a samu akwai wani abu ta sashin zatin Allah maɗaukaki? wanda ake samun irinsa ta sashin halittunsa ko babu wannan matsala shi da aƙidoji suka bambanta dangane da amsansa ahalu sunna suna cewa ana samun wani abu ta tashin zakin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ake samun irinsa ta tashin halittunsa ahalu sunna sun yi da wani wanda ka samu a cikinsu al-mu'tazila wanda suna cikin ɗabi'u na zamanin farko a tarihin musulunci rabuwan kai da aka fara samu a tsakanin musulmai bayan tafiyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-mu'tazila mabiyan jahamu bin safwan kamar yadda muka gabatar bayani a wancan darasi Bayani yana cikin sigaru a alamin nufala mujallar na shida shafi saba'in da bakwai al-imam sahabi ya yi magana dangane da imam abu hanifa al'imam abu hanifa yana cewa ba laka shahamu bin safwan fi nafi tashbih hatta qala inna allaha laysa bi jagoran wannan akida ta murtazila akidar fahimta su ita ce babu wani abu ta sashin zafin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ake samun irinsa ta sashin halittun Allah babu wani abu wanda ke tare da zakin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ake samun irinsa ta sashin halittunsa saboda tsananta musan da cewar babu wani abin da ake iya samu wanda ke iya zama yana da tamanni da wata sifa ta zafin Allah maɗaukaki har ma yake cewa ai akan ce matsan adam a ashai'u har ana danganta ɗan adam da kalmar ashai'u shi Allah subhanahu wa ta'ala bai ta ci shai'in kaga gaba ɗaya ya kore samuwa Allah ta tabaraka wa ta'ala ce wannan alfitar a yanzu ba a samunta ba amma akwai alfitar kawo a shari'a ita wannan aƙidar ash'ariya ita ce take tsakanin aƙidar ahlus sunna da kuma aƙidar al-mu'tazila aƙidar sabiya ash'ariya kamar yadda muka ce suna gabatar da hankali akan nassi saboda haka iyaka sifofin Allah madaukaki guda bakwai kawai suka tabbatar da su su ake kira asifatu sab'a sifofin Allah guda bakwai sun yarda da wannan amma baya ga waɗannan sifofi guda bakwai ku yadda a danganta wata sifa da Allah tabaraka wa ta'ala su ne alhayatu alkalamu albasaru as-sam'u akwai al-irada al-ilmu akwai al-qudra waɗanda su ake kira sifatu sab'a sifofi guda bakwai ana danganta Allah subhanahu wa ta'ala da waɗannan sifofi amma baya gare su ba a danganta wata sufa wacce ake samun ta wajen halitta a danganta ta ga zafin Allah subhanahu wa ta'ala to in ka lura kenan al-ashariya sun yi imani da kashin da al-qur'ani ya fada kuma sun kafirce mu kashi guda amma amanu bil ba'd wa kafaru bil ba'd sun yadda da wani kashi na abin da al-qur'ani ya fada da zatin Allah madaukaki kuma sun karyata wani tashi ba halu sunna suka ce la shakka ana samun wani abu ta tashin ratin Allah tabaraka wa ta'ala kuma ake samun irinsa ta tashin hadisi ibn al-usaymi الآن مجموع فتاوى ورسائل هي مثلا لفق الشافعي نفسي إن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح don haka akwai kuskure tsakanin at-tashbihu da at-tamthil wanda wannan kuskuren cewa sahabu suna muna auka masa abinda ake kawarwa a tsakanin hadisu kuma zatin Allah subhanahu wa ta'ala shine at-tamthil amma at-tashbihu ba gaba ɗaya sa ba domin at-tamthilu shine kamantawa wanda ba a samun sa tsakanin Allah da halitta amma a tashbihu ba kamantawa ba ne. ana iya samun irinsa amma ba kama ɗaya ba na haka yi yasa ake cewa ba ta shabbahu idan lam takunu mislahu illa tashabbuha bi kiran salahu ku kamanta in ba ku zama kamar wasu ku kamanta kuma ka tashbihu ba wai gaba ɗayan ɗayansa ake korewa ga zatin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ka ibn Uthaymeen yake wal ishtiraku nau'u tashabu falau nafaita tashbiha mutlaqa inda za ka ce babu wani abu da ake samu ta sashin zafin Allah aka fi samun kamata misali a shefan ta sashin halittun Allah to gaba ɗaya kana kore samuwar Allah a da wata alaƙi, domin akwai abin da ake kiransa alwujudu alwujudu ne samuwa babu shakka kowa ya sani yanzu gashi muna zaune a masallaci kada kenan an same mu a yanzu to tunda an samu wannan kalma ta samuwa ta sashin halitta in aka kore ta gefen Allah Ta tabaraka wa ta'ala to gaba dai kana cewa babu Allah saboda ka kalma ta alwujudu yashtariku fi hafli al-khaliq wal makhluq idan ka ce alwujud samuwa ana samun wannan samuwar ta gefen Allah Ta tabaraka wa ta'ala kuma ana samu wannan samuwar ta gefen halittun Allah subhanahu wa ta'ala don haka akwai alwujudu a gefen zatin Allah akwai alwujudu a gefen halittar Allah lakin farkun bai da wujudai amma samuwar Allah da samuwar halitta ba ɗaya bace shi samuwar Allah wujudul khaliqi ana kiransa wajibul wujudi. samuwar Allah dole ko da shi ne kayyumus samawati wal ardh in babu Allah ba abin da ke iya tsayuwa amma kai samuwarka ba dole bane saboda kai da ake cewa al-makhluqu wujuduhu mumkin shi halitta wato ita halittar Allah samuwarka ba dole bane ana iya samun ka ana iya rasa ka kuma dan an rasa ka ba abin da zai faru amma shi Allah tabaraka ta'ala ba a rasa shi saboda haka samuwar Allah dole ne samuwar halittar Allah ba dole bane wannan yasa idan ka mutu sai zama ko kasar gidan kuma ba ka bari kiwo kama da mu da an zuwa mutuwa ba amma ba zai yiwu a ce babu Allah sannan wata halitta ta tabbata ba da ka samuwa ga ta an samu kalmar ta samuwa alwujud ta gefen zatin Allah subhanahu wa ta'ala an samu kuma alwujud ta gefen halittun Allah subhanahu wa ta'ala don haka a cikin rahama suna ita ce ana samu ta fashin zafin Allah subhanahu wa ta'ala wani abu wanda ana samun irinsa ta fashin karisunsa wannan ita ce a ahlus sunna matsala ce da take ga muhimmancin gaske domin idan baka yarda da ita ba to za ka karya da ayoyin alƙur'ani da ikon manzon Allah a ƙarfi da gabata mun karanta hadisi guda bakwai waɗanda malami ya kawo waɗannan hadisai guda bakwai ya kawo su kafin ya ce komi ya kawo na farko hadisin Abdullahi bin Abbas radiyallahu anna sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma laka aslamtu wa bika amantu وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك لا إله أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون شكاوى الحديث ليس يكاوى أبو kalmar أنت الحي Allah kai ne rayayye allazi za ka mutu wanda ba ka mutuwa wal jinnu ya mutu. aljanu mutane suna mutuwa ashe kenan ana samun rayuwa ta sashin zafin Allah kuma ana samun rayuwa ta sashin halittun Allah da ya bambanta su a maganar manzon Allah shi Allah baya mutuwa amma ɗan adam da aljanu suna mutuwa shi kaga an samu wani abu wanda yake ta sashin zafin Allah da an samu kamarsa a gefen halittu kuma dai ba iri ne bane an samu irinsa wato ba kamar wasu da kamar amma dai wato an samu rayuwar ta sashin zatin Allah subhanahu wa ta'ala sai kawo hadisi na biyu ina hadisin sa'id bin sabit anna nabi sallallahu alaihi wa sallam kana du'u annabi sallallahu alaihi wa sallam yana addu'a yana cewa ashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنت تبع وأنك تبعك من في القبور أنا شيء حديث النبي كو كيف تفكر منا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الملك الله ملكي يلا غريك ba a samun mulki ta sashen halittu daga akwai mulki ta sashen halittu kuma ga shi manzon Allah ya danganta wani mulki ta sashen gefen ta sashen zafin Allah subhanahu wataala walakal hamd godiya san ka gare ka kuma ana samun godiya haka tsakanin bayin Allah tsakanin mutane wa an ala kullu shay'in qadir kai ne iko ne bisa dukkan komai kuma ana samun kudura ta sashin halittun Allah gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya danganta kudura ga Allah ya danganta godiya ga Allah ya danganta mulki ga Allah wannan kuwa ana samu su hatta cikin halittun Allah sai ga hadisi na uku عن انس بن مالك قال انس بن مالك كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم na kasance ina zantar da annabi sallallahu alaihi wasallam a masallaci da kala rajulun fa salla rak'atayn sai shiga wani mutum ya shigo masallaci ya salla a biyu sai ce Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamd kariya la ilaha illa anta al-mannan بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم حديثك في الحياة يا حي Ya قيوم sai manzo Allah yake la tadda Allah ismihi allazi yuzadu bihi ashab wannan mutumin ya kira Allah da sunansa wanda in an kira shi da wannan suna Allah yana amfana. Wai amsa wa idza su'ila bihi a'fa kuma idan an roki Allah da wannan suna Allah yana bayarwa kaga wani mutum ne bai zauna bayan ya gama sallah ya yi wannan addu'a ya tabbatar Allah yana da ya tabbatar Allah kayyumu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an kira Allah da sunan da idan an roƙe shi da wannan suna yana biyan bukata wanda ya nuna cewa danganta rayuwa da Allah haka wato akwai rayuwa da Allah subhanahu wataala kuma kaga akwai rayuwa ta fashin halittu ya kawo hadisi na hudu shine hadisin Aisha Allah ya kira mata yarda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wani mutum ya ba shi jagoranci akan wato tawagar mayaka sahabbai mayaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shugabantar da wani a karshe shine kusum bin hijri fa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim wannan mutum da aka tafi yaƙi. sai ya zama wanda shi ne shugaban mayakan da manzon Allah ya tura su duk idan da ya karanta wata sura fa ya simu da kul huwallahu ahad yana cika karatunsa da kul huwallahu ahad to bayan sun dawo zakaru zalika li rasulillah suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah wanda ya shugabantar da shi a kanmu Ya irin abin da yake mu ba mu taba gani kai ba zai kawo wata sura akalla amma ba zai yi ruku'u ba sai ya goya da kuma kulhuwa ba mu taba gani kai ba ina hukuncin haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake saluhu li ayi shay'in yasna'u zalika ku je ku tambayo shi wai ne yasa yake haka sai aka je aka tambaye mutumin kaga annabi bai ce ma ku kira shi ba ku ce ku kira shi ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga ya sanar da shi abin da wannan mutum ya aikata ba da shi bane ba ga an nemo shi ba ku je ku tambaye shi me yasa yake yi saboda idan ya ba da amsa annabi zai gaya musu wannan mutumin ya dace da wani abin da ake so a yi aka je aka tambaye wannan mutumin don me yasa kake cikawa da kulhuwa kala sai ce da annaha sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra biha saboda ita kulhuwa sifar Allah ce sifar Allah ce ni ko ina son karantawa saboda ina son Allah suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah mutumin nan fa ya ce ga dalilin da yasa yake karanta kulhuwa sai manzo Allah ya ce akbiruhu anna yuhibbu ku je ku bashi labari Allah yana son shi kun ga an samu soyayya wajen Allah an samu soyayya wajen halittar Allah annabi ya tabbatar akwai soyayya wajen Allah kuma akwai soyayya wajen halittar Allah ba a ce babu soyayya ta gefen Allah subhanahu wataala da mazan Allah ba zai danganta gare shi ba mutum ya ce yana yi yana karanta kulhuwa saboda yana son yana son Allah tabaraka wa ta'ala lianna hasifatu rahman ana uhibbu an aqra biha kaga an samu wata siffa ta gefen zatin Allah wanda an samu irin ta gefen halittar Allah shi da soyayya ya kawo hadisi na biyar shine hadisin Abdullah ibn Abbas wanda kuma yana so ya tabbatar da wahadaniya da Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da annabi sallallahu alaihi ya tura mu'azu zuwa kasar yaman ya yi masa nasiha ga yadda zai karantarwa innaka ta'ti ahlul kitab innaka ta'ti ahlul kitab يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ليس بينها وبين الله حجاب babu shamaki tsakanin addu'ar wanda aka zalunta da Allah subhanahu wa ta'ala babu shamaki tsakanin addu'ar wanda aka cuta da Allah subhanahu wa ta'ala shi Allah baya nan ba yana nan sai ba sai an samu magana shamaki tsakani ba akwai tazara na akwai shi Allah subhanahu wa ta'ala zatin ka yake saboda haka yasa idan kayi addu'a babu shamaki addu'an naka na tafiya har ka isa ga zatin Allah abin da manzo Allah ya faɗa ke haka hadisi na shida Abdullah ibn Buraida ana bihi Buraida ibn Husayb al-Aflami shi ma ya bada labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum ya yi addu'a اللهم إني أسألك بأنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد annabi sallallahu alaihi wasallam yace laqad Allah hakiki wannan mutumin ya kira Allah da wani sunansa allazi idza du'a bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta idan an kira Allah da wannan suna Allah yana amsawa idan an roƙe shi ko kai biya bukata hadisi na bakwai hadisin Abu Malik shi shine Sa'd bin Tariq al-Ashja'i an abi Tariq bin al-Aisham bin al-Ashyam al-Ashja'i ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man wahada Allah wanda ya kaita Allah wato shine la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah ya kafirce ma duk wani abin da ake bauta wanda ba Allah ba haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah jininka yana haramta a zubar dukiyarsa tana haramta a taba kitabinka yana ga Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya kawo hadisan nan guda bakwai a jere sannan sai ce faslun wato wannan kalma ta faslun ma'anarta da ka zuba lisanin arabin faslun. gonun ma bai na shai'ai shi ne bambanci da tsakanin abu biyu malamai suna kawo shi saboda su bambanta maganar baya da ta gaba idan aka ce faslun to ana bambanta magana ta wuce da wanda za a yi yanzu wancan magana da ya yi na farko maganganun manzon Allah amma tun da ya sa faslun to za a yi wata magana ce ta daban ta malamai waɗanda suka fahimci abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a tarihin rubutu na littafi a tarihi na rubutu kalmar albab ita ce farko wacce malamai suka yi amfani da ita farkon wato tarihi na musulunci idan za a rubuta littafi sai a sa albabu wanda shine eh, akkarul kudama kamaruka mafi yawan malamai magabata suna amfani da albab don haka in kana duba littafin farko za ka ga fasulun ba sai dai albabu albabu albabu babi kaza babi kaza babi kaza sannan daga baya bayan kamar shekara 300 sai malamai suka gano muhimmancin karkashin babi guda a samu bayanai da yawa kawai za ka shi aka karɓi alfaslu shi ne karkashin babi guda can haka yi sa malamai ke cewa a ajza'il kitabi mimma jaridu na haka babi karkashin babi guda za a samu fusul al-fusul wato an rarraba bayani karkashin babi guda da aka ce albabu a harshen larabci asali kofa ma yudkhalu minhu wa kwarajo kofa ita ce inda za ka shiga inda za ka shiga. wato hikima ce aka Idan aka ce babu ana nufin ga kofar da za ka shiga ka fahimci kaza don ka ce babin sarki ga kofar da za ka shiga ka fahimci abin da ake nufi da sarki Da maka a ka'idar ta littafi don aka sa albabu to ya ɗauki bayanai da yawa yana ɗaukan bayanai da yawa ilimi mai yawa ƙarƙashin babi guda yastamilu ala fusulin wa masail galiba zaka samu karkashin babi guda sai a kawo al-fusul kaga ya ce babin tauhidi yanzu ya kawo faslun faslun sunan ya raba maganar baya da wacce zai yi a gaba karkashin babi guda duk yana magana ne akan tauhidi zai yi magana akan tauhidi magana kashi na farko kuma in ka dubi gaba zaka ga ya sa wani faslun in ka dubi gaba zaka ga ya sa wani faslun sai ya gama kafin nan zai dawo ga wani albab har yanzu daga babi guda yana daukan kusur da yawa ya dauki ilimi mai yawa wanda daga baya sai malamai suka gano abu na uku shine al-masail na farko shine asa albab na biyu sai asa al-fasl karkashin al-fasl idan fasl din yana da tsawo ya samu al-masail ta al-mas'alatu kaza al-mas'alatu kaza gidan karkashin wannan faslun wanda ya shafi da ke wannan babi ibn al-usaymin ya yi magana a cikin littafin sa ash-sharh al yana farko farkon littafin yana shahi na 58 hamdallah na farko yana cewa al-bab huwa ma yudkhalu minhu ila ash-shay' wa ulama rahimahumullah ta'ala ya bauna kitaban wa baban wa da yawa kamar malamai sukan sa kitabu kaza karkashin kitabu sai a sa albabu kaza karkashin albab sai a sa albaslu kaza fal kitab ibaratu min jumlati abwadin tadkhulu fala tahta jinsin wahid wani misali za a ce kitabu tahara kitabu tahara karkashin sai a samu abwabun babi babi babi wasu sukan tsaya ga haka wasu kuma karkashin babin ma sai an samu almasa'il sai akasari yana aukuwa ne ga littafai ake kiran su eh, al-mutawwala manyan littafai waɗanda suke dauke da bayanai masu tsayin gaske ibn Uthaymeen ya kawo misali da shi yana cewa kamar ka ce kitabu tahara yashmal kull jinsin yasbu alayhi annahu tahara idan aka ce kitabu tahara ya kunshi duk bayanin da ya shafi sarki kowane iri haka akwai tsarkin ruwa akwai na dutse saboda ka sai a sanya babuka karkashin alkitab sai a sa faɗi. haka nan idan ka sa kitabun biya Ƙarƙashin karkashin sa zai shafi abubuwan da suka shafi jinsi na ruwa idan ko an sa kitabun tahara to za a iya samun babuka da suke shafi tsarki din wasu malamai suna sa haka babul babul liya aka babul wudu babul gusli babu tayammu daga duk karkashin kitabu tahara to haka yake malamin ya fara magana akan akan babi na tauhidi sannan sai kawo al-fasl abin da yake shi maganar baya a ganganun manzon Allah maganar da zan yi yanzu fahimtar da malaman farko suka yi ma waɗannan hadisi su ci gaba sai ce kana abu abdullah muhammad bin isha ibn manda ya dauko bayanin malaminsa shi ne ibn manda wanda ya rasu a shekara ta ɗari kusa da biyar shekararsa dubu ɗaya da arba'in da hudu rabonsa da duniya a yau Allah ya kiransa al'imamu kahabi ya yi magana akan wannan malamin a littafin siyarwa alamin nubala ibn manda yana cewa lam ta'lam ahadan kana awsa rihlani ka duba a tarihi malaman da suka rubuta tarihi yana da wuya ka samu kamar al-imam zahabi al-imam zahabi yana da wahala ka samu wanda ya kai shi wasu rubutu akan tarihin musulunci da ko tarihin islam da ya rubuta ya kai musallaci guda hamsin yana da siyaru a alamin nubala yana da littafai a kan tarihi daban daban za a ya ce iya karatun da nai na sanin tarihin malamai da suka wuce ban taɓa ganin mutumin da ya yi zirga-zirga a duniya don neman ilimi fiye da wannan malamin ba bai taba karantawa ba bai taba karanta tarihin malamin da ya yi tafiye-tafiye ausa a yin tafiya kawai saboda neman ilimi ce fi taba ganin wannan malamin ba sannan wala akthar hadisan min ban taba karanta tarihin malamin da ke yawan hadisi ba ma'a tibzi wa tsika kuma ba yawan hadisi kawai ba ga kiyaye hadisin sannan kuma ya samu amana da amincewa wajen malamai an ya tashi karantar da hadisin yana faɗar yadda yadda ya tabbata saboda haka sai al'imamu zahabi ya ce, idan ko ba a samu malamin da ya kai shi yawan zirga-zirga a duniya saboda neman ilimi ba shi malaman ka so da su yawa sai ya fara kirgar sunayen malaman wanda ta a cikin alamin kula za ka ga ya jero sunayen malaman ibn manda ya ce fa ba daga na an iddata shuyufihi yawan malaman da ya yi karatu wurin su alfun wa sabu'u mi'ati malamai dubu ne da ɗari bakwai ibn manda to kaga wanda ya cancanta a nemo fahimtarsa ya cancanta a jini ya fahimta ka game da wannan hadisai na annabi shi yasa shi ne littafin na sai ya ɗauko maganar ibnu manda din nan masanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace rahmatullahi alaihi rahmar Allah ta tabbata gare ibnu manda yace innal akhbara fi sifatillahi azza wa jalla labarai da suka zo da bayanin siffofin Allah mabuwayi ne daukaka ja'at muka sun taho fiye da surin makaki ake cewa ko an nabi sallallahu alaihi wa sallam mutawafira sun zo da yawa yawan da ya fi karfin a karyata aka ce hadis mutawafir ana nufin hadisin ya fi karfin a saboda ya zo da yawa saboda haka yace hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai bakwai din nan kawai bane ya ba da misali da bakwai din nan malamin yace hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da bayanin sifofin Allah sun fi karfin a kare shine wace muwafiqan li kitabillahi azza wa jalla kuma waɗannan hadisai babu wanda suka sa babu waɗanda suka saba ma littafin Allah mabuwayi ne daukaka hadisan sun dace da abin da Allah ya faɗa a cikin alqur'ani saboda shi manzon Allah zama yana bayani ne game da ayata alqur'ani saboda hadisai da aka samu game da sifofin Allah subhanahu wataala zaka samu sun dace da yanda Allah da kansa yayi bayani game da sifofinsa a cikin alqur'ani to sannan hadisan fa fanaqalaha fanaqalaha wanda littafin an sa naqalaha al-khalaqu an al malaman baya sun dauko hadisan daga magabata karnan ba'da karni karni bayan karni milladun sahabati wa tabi'in tun daga zamanin sahabbai zuwa ga tabi'ai ila asrina hada har zuwa ga wannan zamanin namu waɗannan hadisai wato haka aka rinka ɗaukowa sahabbai sun ɗauko daga manzon Allah tabi'ai suka ɗauka daga wurin sahabbai tabi'u tabi'ina suka ɗauka wurin tabi'ai haka nan karnan da karni wannan karni ya ɗauko ilimin daga wancan karni har sai ya iso gare mu sai ya ce ala sabili isbatil sifati yanda aka ɗauko hadisin gaba ɗaya tasiri ya taho da hanyar tabbatar da waɗannan sifofi ga Allah subhanahu wata'ala wal ma'arifa da kuma sanin waɗannan sifofi na Allah wal imani bihi da kuma imani da su wa taslimi lima akbar Allah bihi bi tanzilihi da ni ka wuya ga nasihin da Allah ya ba da labari a kansa a cikin littafinsa wa bayyana rasulu an kitabihi manzon Allah ya bayani a littafin game da littafinsa ma'abtinabin ta'awili tare da nisantar fassara wato tun daga zamanin sahabbai zuwa ga tabi'ai zuwa ga tabi'u tabi'in har zuwa ga zamanin ibn manja idan aka samu hadisi ba ka taɓa samun wani malami da ya fassara shi ba. hadisi game da siffar Allah ba a fassara yanda hadisin ya zo haka ake bari? shi shine abin da ibn manja yake faɗa tare da nisantar ta'awili za ka samu wani sahabi ya yi ƙoƙarin fassara wata siffa ta Allah ta baraka wa ta'ala yanda ta zo haka zai karantar ya kama bakinsa ya yi shuru yanda ya ji daga manzon Allah haka zai isar wancan ya ɗauko shi ma ya isar wancan ya ɗauko ya isar yake tun daga zamanin annabi ba a taɓa samun wani wanda ya yi ƙoƙarin fassara da waɗannan siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala sai shi ake nufi da tawil كلمة تعويل هل هذا معناه شراء أما كما يجب أن نتعلم جمع الشيطان مختصر الصوائف المرسلة هذا فرق مجلد مجلد لك فتشاهد الكرندر أما التعويل في اتلاه أهل التفكير والطلب من أهل الفكر والحكيم أقلي ما قبلتا حتى ما لمن تفكيري مثلا حديثي ما لمن فكره إذا كانت تنشي تعويلي fa muraduhum bi ma'na at-tafsir wal malami ya ce tawili yana nufin fassara yana nufin bayani to idan aka ce sahabbai sun ɗauko hadisi da suke ɗauke da bayanin sifofin Allah babu tawili da ake ji sahabbai ba su taɓa ƙoƙarin bayani akan siffar Allah ba sahabbai ba su taɓa yin ƙoƙarin fassara siffar ta Allah subhanahu wa ta'ala فهذا التأويل يرجع إلى فهم المؤمن ويحصل تنزيل إذا أكت تأويلي أنا مثل فهمتك game da wani hadisi ko game da wata sifa ta Allah subhanahu wa ta'ala Ibn Manda yake duk hadisai da suka zo da bayanin sifofin Allah ta'ala aka samu wani malami face yana nisantar tawili da waɗannan sifofi na Allah magabu amma zai karanta da hadisi zai faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kaza sai ya faɗa shi ma ya kama baki a yi shiru misali waɗannan sahabbai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su yaƙi sai zama jagoran su ga yanda yake sallarsa sun dawo sun tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake ku je ku tambaye shi me yaka yake cika sallarsa da huwa an tambaye mutum ne sai yake saboda sifar Allah ce huwa sifar Allah ce ni kuma ina son Allah sai manzo Allah ya ce ku je ku Allah yana son shi sahabbai sun taba tambaya ya rasulullah yaya son Allah yake ba shin son Allah ga bawa irin so ne na bawa ga Allah ba wanda tambaya tambaya sun yarda sun miƙa wuya sun gaskanta sun je tabbata Allah ya kan su bawa shi kenan yaya son Allah ya babu wanda ya tuhuma babu kawun amma fa za su karanta da wannan hadisi sahabbai sun karantar tabi'ai sun karantar tabi'u tabi'u sun karantar har zuwa zamanin su na daya sun nisanci at-ta'wil na biyu wal juhud sun nisanci musantawa gardama sun nisanci gardama lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku je ku ga yamma Allah yana son shi a zai ce a ah, yaya za a ce kuma Allah yana soyayya Allah mutum ne babu wanda ya yi gardama da manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana soyayya sun fahimci abin da manzon Allah yake nufi sun kama bakuna sun yi babu wanda ya musanta wannan kalma ta soyayya da ta cikin bakin manzon Allah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai ne mai rai wanda baka mutuwa amma aljanu da mutane suna mutuwa babu wani sahabi da ya ya za a ce kuma rai rai irin wanda halitta suke shi a ce Allah kuma yana da ita babu wanda ya gargama da zuwan Allah sun fahimci abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah yana da rai halittu suna da rai shi Allah baya mutuwa halittu suna mutuwa za ka yi su fahimci shi ne ake nufi da al at yana da kalmomin ma'anar al amma da yawa ana amfani da kalmar ta tafil a maimakon aljihu Allah da bin ma'anar su guda abu na biyu ke na uku watar tamfil da barin kamantawa barin kamantawa a haɓar kamanta wata siffar da Allah subhanahu wa Ala, a siffar halitta idan aka ce a tamfil yani kasu masila lishai isbatu matsayi ce. wato ka tabbatar da misalin wani abu shi ake nufi da tamthil itikadu anna sifatul lahi mithlu sifatil makhluqin ka yadda da cewa ai sifofin Allah kamar na halittu ne wannan shi ne da abin da ba su yi ta ji ai ba su wannan ita ce akidar ahlus sunna kar ka yadda ka misalta wata siffa ta Allah ko wata siffa ta halittar Allah subhanahu wa ta'ala kamar misali da an ce Allah ta baraka wata ala yana da hannu ya zo ci hadisai gantattu kai don kana karantarwa ba za ka ce lillahi yadun ka yadi Allah yana da hannu kamar na wa hannu kaga ka kamanta Allah haramu ne ka mithlihi shay amma dole ka yarda Allah yana da hannu to ne shi ya faɗa Allah ta baraka wata ala ya ce yana da hannu manzon ya tabbatar da hannu Za ka ce Allah yana da hannu in ka mutanta ne aljihu. in kai canza ma'anar hannu shi ne a tawi idan ka kamanta shi ne a kamci na uku ke zan na hudunsu ya ce wata fiye ce sannan kuma wato mitin ta yadda a ya uku kamar ta wajen shikaya na labari ce shikayatun ma'ana tafiyar da sifa kamar misali a ce an ba ka wata ala yana saukowa sama ta farko ya wasu cikin hadisi ingantattu da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ce saukowa irin kaza kaifiya ka nuna kamannin saukowar Allah ta baraka wata ala sannan ba shi ba ne su waɗannan abubuwa guda hudu waɗanda ibn manja ya faɗa babu shakka wato su ne almahzurat waɗanda dole ne kowane musulmi da ake da suna ya san da su don haka sa malamin ya fara littafinsa da abubuwa na farko ka yarda Allah subhanahu wataala yana da wasu sifofi waɗannan sifofi akan samu irin su kashin halittu amma akwai abubuwa guda dangane da waɗannan sifofi na Allah tabaraka wataala a aqida ta ahlus sunna kamar da ibnu manda ya faɗa shine nisantar abubuwa hudu na farkon su shine at-ta'wil kar ka yarda ka san wata sifa ta Allah tabaraka wataala ka canza ma'anar ta kenan koko an tuho wanda shi ne inkari a mutan ta samuwar wannan sifa ga Allah mutafiki aka ce Allah wato yana soyayya ko Allah tabaraka wa ta'ala yayi farin ciki yi murna saboda ya zo cikin hadisin manzon Allah inna Allah yafrahu bi tawbati al-abd Allah yayi farin ciki ma'ana da tubar bawa kallan nan baka da ikon musanta ta ta ce to ya Allah kuma zai yi murna ko a ce ya yi farin ciki ko ya ji daɗi ai bai kamata ba saboda ai halittu suke haka shi ne abin da ba a so aljuhur na ukun shi ne akamfir na shi ne akafiye to waɗannan matuƙar musulmi ya nisance su to ya tabbatar a cikin aqidar ahlus sunnah wal jamaa yana daga cikin abin da ibn taymiya ya faɗa cikin mutum fatawa yana mujallar na biyar shafin ɗari biyu da sittin da biyu sai sai na kitaba wa sunna ma'al al alqur'ani da sunnar manzon Allah tare da hankalin ɗan adam dallat ala anna Allah la tumathiluhu al-makhluqat sun nuna mana cewa shi Allah babu wata halitta da ake misalin da shi القرآن يتفتد دونا سنة من الله كتفتد دونا هل كذن الأدم ما يتفتد هذا الله سبحانه وتعالى راى مثال الصلاة في شيء من الأشياء ودلت على أن الله قليل عن كل شيء الله ولا شيء لا يبقى تركوني ودلت على أن الله مباين عن مخلوقات عال عليها الله تبارك وتعالى أكيد القرآن يتبتر منها هذه ثم الله Allah tabaraka wata'ala baya cikin halittun baya cikin halittun shi da mubayinun al-makhluqat ya rage da halittunsa halin alaiha kuma Allah yana ɗaukaka saman halittunsa wa in kana ya aqidu anna al-khaliqa ta'ala bayin an al-makhluqat wa annahu fawqa fawqa samawati ala arshihi ya zama kayar da Allah tabaraka wa ta'ala wato ya rage da halittunsa kaya cikin kayan da Allah yana saman sammai yani saman al'arshi bayan mutum laisa fi makhluqati shay'un min zati ka yadda halittunsa babu wata halitta da take cikin ka, wala fi zatihi shay'un min makhluqati haka nan zafin Allah baya cikin halittu halittu ba cikin zatin Allah shi ake nufi da mubayirun al-makhluqat Allah ya rabe da halitta wa annan ta'abinin an al-arshi ko da aka ce Allah ya tabbata a saman al-arshi Allah ba shi da bukatar al-arshi shine galiyun an al-arshi wa an kulli ma ba ma al-arshi ba duk wata halitta Allah ba shi da wata bukatar لا يفتقر إلى شيء من المخلوقات بل هو مع استوائه على عرشه duk cewa abin da Allah ya faɗa mana ya tabbata a saman al'arshi wajibi da kuma ka yarda da cewa Allah shi yake ɗaukan al'arshi da ƙudurati da ke da ya fi wa hamalata al'arshi bi qudrati da masu ɗaukan al'arshi da al'arshin kansa Allah subhanahu wa ta'ala shi yake ɗauke da su yana ɗauke da su a ikonsa domin Allah shi ya ba su iko su iya ɗaukan al'arshi wala yumakkar istiwa Allah fi wa al-makhluqin don haka ba a kamanta tabbatar Allah subhanahu wa ta'ala a saman al'arshi da tabbatar halittu yadda suke tabbata a saman al'arshi dan da kamar zai hau karagan mulki ba a kamanta Allah tabaraka wa ta'ala da irin haka ba a kamanta Allah subhanahu wa ta'ala bal yusbitu Allah ma afaqahu li nafsihi min al-asma'i wa sifat yusbitu lillah tabbatar ma Allah abin Allah ya tabbatar ma kansa shine abin da babu sunna su fara idan Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi wani abu game da sifanka ka yarda ka gaskanta Allah wa yunfa anhu mumasalatul makhluqat a Ka kaman kamanta wato wata sifa ta Allah da halittu wa yu'lam anna Allah laysa kamithlihi shay'un a san cewar shi Allah subhanahu wa ta'ala babu abin kama da shi la fi zatihi imma ka zatin sa wa la fi sifatihi ko ta sifofin sa ko la af'alihi ko ta ayyukansa. sa idan aqida ka tabbata haka sai irin taymiya yake wa hadha musibun fi i'tiqadihi wannan ya dace ta wajen aqidarsa muwafiqun li salafil ummati wa a'immatiha kayi muwafaka da magabata na al'umma da manyan malamai da suka gabata fa inna mazhabahum annahum yasifuna Allah bima wasafa bihi nafsuhu saboda su magabata suna siffanta Allah da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta kansa idan har kai ma kayi haka to ka tabbata kenan kana kan aqida salafus salih shine a ƙarshe kamar yadda ibnu manda ya faɗa shi ma yake faɗa cikin majmu'u fatawa yace min gairi tahrifin wala ta'tilin wa min gairi takyidin wala tamthil kada a samu ka canza ma'anar wata kalma da ta zo a cikin sifofin Allah kada a samu ka musanta wata kalmar da Allah ya faɗa ma kanka kada a samu ta kamanta wata siffa ta Allah subhanahu wa ta'ala da ta halitta ko a samu ta kwatanta wani aiki na Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin ayyukansa ko wata siffarsa idan ka yi haka kaga kenan ka ne ta abubuwa guda to waɗannan su ne abin da malaman sunna su faɗa game da siffa ta Allah tabaraka wa ta'ala ku ci gaba malamin ya ce wa annahu azza wa jalla azaliyun bi sifatihi shi Allah mugwaye ya daukaka idan aka ce azaliyun ana nufin madawwali al'idam amma kalmar al'azal ka zo da fataha duka al'azalu ba al'azlu ba al'azlu afayyaku wa shidda amma al'azalu al'idam idan aka ce Allah azaliyun Allah madawwali ne a kifatihi ta ba. wa asma'ihi da sunayensa Allah ci wa safa biha nafsahu wannan da yake sanda ransa da su wa safahu ar-rasul manzo Allah ya sifanta su ya sifanta shi da su ghairi za'ilati an wadannan sifofi na Allah ba sa rabuwa da shi wajibi ne ka yadda da haka Allah tabaraka wa ta'ala madawwami ne da sifofinsa ba sa rabuwa da shi wala ka'ilatin dunahu kuma sifofin ba su tabbata wato a matsadinsa ba a cewa siffar Allah ta tabbata babu zafin Allah a'a wato Allah tabaraka wa ta'ala zatinsa da siffofinsa haka nan suka dawwama haka nan suka dawwama ba ka raba zatin ba ka raba siffar da zati faman jahada sifatan min sifatihi haka malamin ya ce wanda ya musanta wata siffa da siffofin Allah ba da subuti baya ga cewar wannan sifa ta tabbata kana da zalika jahil ta dalilin haka din ya zama bai musanta abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar maka kansa wa man za'ama annaha muhdatha wanda kuma ya riya cewar wata siffa ta Allah ke irariya Allah kamar yadda yake a dalilin sifatihi madawwami ne da sifofinsa wato ba a cewa ga farkon ranar da Allah tabaraka wa ta'ala ya zama madaukaki ga ranar farko da Allah subhanahu wa ta'ala ya zama kaza ba Allah yake da'iman tun farko shine yake cewa azaliyin yani fil qadam tun asali a dawwame Allah tabaraka wa ta'ala haka nan yake ba a cewa ga ranar da siffarsa ta fara samuwa shine muhtara wanda ya ce akwai wata sifa ta Allah wata ya zama to kirkirariya lamka kun eh, sun makanat da kan babu wannan siffa sai daga baya ta tabbata ala ayyi ma'anan ta'awwalahu akan kowace ma'ana ya yi kokarin fassara wannan siffa ta Allah tabaraka wa ta'ala da kuma hukumin tashbih to ya shiga kashin hukuncin kamanta Allah sifatin da iya mutuka sifofi ya kamanta Allah da wasu sifofi waɗanda ma matan shirarru ne fi makhluke wanda waɗanda ake samun su ga halittar Allah waɗi ga shi Allah hango ta ala ba za'ilatu fana fana'ihi domin halittar Allah ita ce ake samun siffa da take da farko take da ƙarshe misali ɗan adam yana da farkonsa kuma yana da karshensa to idan aka kamanta wata siffa ta Allah da cewar akwai farkonta to kamar an kamanta siffar Allah ne da siffar halittar Allah domin halittar Allah ita ce take da farko take da ƙarshe eh, shi halitta ita halittar Allah ta tabaraka wa ala, idan aka ce akwai wata siffa da take tare da ita ra'ilatin bi sana'ihi wannan siffan tana rabuwa da ita da dabaran halittan kafin kamar misali ɗan adam yana magana amma idan ya mutu fa magana ta shi ne abin da ba malami ke faɗa saboda haka ba a kamanta maganar Allah da ta ɗan adam domin maganar Allah tana rabuwa da shi idan ya mutu shi ne nufin da cewa za a yi latin sana'i gaira ba magana ta ɗan adam ba ta tabbata وذلك أن الله تعالى أن الله عز وجل يكي دليل فصوى الشيء سبحانه وتعالى Allah mabuwaye ya ɗaukaka in ka daga nafsahu da kitabihi ta'ala ya yaba makanka da wasu siffofi masu ɗaukaka wada ibadahu ila madhihi bizalika kuma Allah ya kira bayi yake su yaba masa da waɗannan siffofi da yaba makansa wa talaqal mustafa kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi gaskiya wa bayyana murada zahi fi ma abhara ibadihi manzo Allah ya bayyana manufar Allah ya bayyana manufar Allah wato cikin abubuwan da ya bayyana su ga bayi min zikiri na nafsihi wa asma'ihi wasu sifatihi ta wajen ambaton kansa da sifofinsa da sifofin Allah Ta tabaraka wa ta'ala kamar misali a suratul an'am aya ta 54 Allah subhanahu wa ta'ala yake wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaykum Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa idan waɗanda suka yi imani da ayoyin mu sun zo gare ka to ka ce musu yi musu sallama amincin Allah ya tabbata gare ku ka gaya musu da abin da zai so ka gaya musu inji Allah subhanahu wa ta'ala kataba rabbukum ala nafsihi rahma Allah mahalicin ku ya rubuta maransa wata rahama alkawari na rahama Allah ya rubuta ma kansa alƙawarin rahama ka gaya musu haka idan mu'minai sun zo gare ka أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa masa Allah ya ce idan masu imani sun zo ka gaya musu ka gaya musu ne ka taba rabbukum ala nafsihi rahma Allah madarkinku ya rubuta makanta rahama ya makanta alkawarin rahma. Kada mai cewa zarika an Allah azza wa jalla in ka ta nasu bi sifatihi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ya yaba maranta da wasu sifofi masu daukaka wa du'a ibadahu ila madhihi bidhalika kuma Allah ya kira bayinsa yaba masa ta wadannan sunaye da kuma sifofin sa. وصدق به المصطفى وصدق به المصطفى كما النبي صلى الله عليه وسلم يا غسكنك وبين مرده يا بين منفر الله سبحانه وتعالى فيما أظهر لعباده فبدأ بما الله يبين باينك من ذكر نفسه وأسمائه وصفاته كأنبة سونا أن الله لسفه فينسى kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a suratul al-an'am الله سبحانه وتعالى يشمع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا dan wadanda suka zo gare ka masu imani da mu, wato idan masu imani da mu sun zo gare ka idan musulmai suka zo wurinka sahabbai sai ka gaya musu salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahma bayan ka musu sallama ka gaya masa habbai Allah mahalicinku ya rubuta ya rubuta alkawarin rahama maransa wannan ya zo cikin hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa Allah ya yi alkawari ce a gaya masa a annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo hadisin Abu Hurairah annabi sallallahu alaihi wa sallam yace lamma qaba Allahu al-khalqa kataba fi kitabihi fa huwa indahu fawqa al-arsh a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta zai yi halitta lokacin da ya hukunta zai yi halitta farko sai Allah ya rubuta a wani littafi annabi yace littafin na Allah ba wani littafin Allah ya rubuta alkawari a wani littafin ka wannan littafin ya gaba alkur'ani ne, don haka baya wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa huwa indahu fawqa al'arshi wannan littafin yana tare da Allah a saman al'arshi alkawari Allah ya rubuta in rahmati galabat gabab rahama ta tarin jaye kushina Allah ya rubuta wannan alkawari kafin ya yi halitta lokacin ya hukunta zai yi halitta حدثنا عبد البخاري كتاب بدء الخلق صنع في رواية الإمام مسلم كتاب التوبة لما خلق الله الخلق كتب في كتابه لو كشنت الله سبحانه وتعالى يهي حديثة أقولنا قالوا لسيد عكا جمع حديثة كاتل رواية الإمام مسلم خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو عنده فوق العرش wannan littafin yana tare da Allah a sama al'arshi abinda Allah ya rubuta إن رحمتي تغلب غضبي رحمانا رحمك تنا رنجاير فشينا تنا رنجاير فشينا أولاً رحمك تارد تارد جاير فشينا هذا شيء حديثنا الإمام البخاري إن رحمتي غضب غضب أما رواية الإمام مسلم رحمتي تغلب غضبي أنا أقول رواية هذا الشيخ صحيح الترمذي إن الله حين خلق الخلق lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya halitta halittu kataba bi yadihi ala nafsihi Allah ya rubutu da hannunsa ya rubuta alkawari maransa inna rahmati taglibu ghadabi rahmata tana rijayar kushina kuma akwai riwayar al-Imam Ibn Majah kataba rabbukum ala nafsihi bi yadihi Allah madaukin ya rubuta alkawari maransa alkawarin nan ya rubuta da hannunsa kabla an ya zuƙa alƙalƙa kafin ya halitta halitta wanda shi ke nuna cewa an yi abin tun kafin halitta lokacin da Allah ya hukunta ya hukunta cewa zai yi halitta amma kafin ya yi halitta Allah ya rubuta ya ce na yi matsayi na alkawari rahamata tare da shi na saboda haka za ka saba ma Allah sau dubu idan ka nemi gafaransa sau ɗaya sai ya ce saboda wannan alkawari na Allah tabaraka wa ta'ala wannan takarda kana wurin Allah a saman al'arshi in ji manzon Allah ya rubuta rahmati sabakat gababi wato rahama ta ta riga ta tsere wa na. to amma shi abin da ya kawo wannan tsaya saboda tabbatar Allah yana gare kalma ta annabsu kataba rabbukum ala nafsihi rahma Allah ya rubuta maranka alkawari da rahama wannan ya zo cikin alkur'ani ya kuma ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shine sai ya ci gaba da cewa wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma annabi a hadisi qala Allah ta'ala an samu alhadith alqudsi wanda hadisin Abu Zar bukhari kenan shi ma ya ruwi shi an rabbi tabaraka wa ta'ala annahu qala arba hadithan qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي يا كوباينا إكنا حرم نا حرم كظالم شي مرينا نا حرم كمرينا إن ذلك حديث من صحيح مسلم آه، الله تبارك وتعالى وجعلته بينكم محرما ومن أتي ظالم شي حرم abu أبو tsakanin كوباينا فلا fala ta zalamu haka karfi zalunci ina babu ta an samu ayar alkur'ani da tabbatar da rai ga Allah an samu hadisin manzo Allah da tabbatar da rai ga Allah wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace inna Allah kataba kitaban ala nafsihi shine hadisin da muka karanta lalle Allah ya rubuta wata takarda yayi alkawari maransa fa huwa inda don haka wannan takarda tana nan a wurin Allah subhanahu wataala alkawarin da Allah ya rubuta a cikin takardar inna rahmati galabat gababi lallai wato rahama ta tarin jayi kushina wannan riwaya ta al-Imam Bukhari ya kawo ja'a bi alfazin min as-sunnah da ya taho daga kusa kamar waɗanda muka shiga to anan kenan ayar alqur'ani ta tabbatar da samuwar rai ga Allah Hakikin manzon Allah ya tabbatar da samuwar rai ga Allah subhanahu wa ta'ala shine yace bayyana muradallahi ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana manufar Allah tabaraka wa ta'ala ma akhbara an nafsi game da abin da ba da labari da cewa Allah yana game da rai na Allah wa bayyana anna nafsahu qadimun ah, yani ghairi fali ya bayyana cewa rai na Allah madawwami ne ba mai karewa ba ne rai na Allah mai dawwama ne rai na Allah zai karewa wa anna zatahu zatin Allah subhanahu wa ta'ala la yusafu illa bima wasafa la yusafu illa bima wasafa ba a siffanta zatin Allah subhanahu wa ta'ala sai da abin Allah ya siffanta shi saboda haka iyaka ta tsaya kan abin da Allah ya faɗa da kuma abin da manzo ya faɗa dangane da Allah subhanahu wa ta'ala وصفه النبي وأبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم يسفنها لأن المتجاوز وصفهما wanda ya ƙetare iyaka wajen siffanta ran Allah da zafin Allah yujibul mumasala to yana wajabta kamanta siffa wato Allah tabaraka wa da siffar halitta domin kamanta tsakanin abubuwa guda biyu ba zai yiwu ba sai ka tabbatar da guda kai da baka taba ganin Allah subhanahu wata'ala ba ba yanda za a yi ka kamanta shi da wata halitta domin ba a kamanta wani abu sai an tabbatar da shi shi ne kan ce da cewa tamthilu la yakunu illa bi tahqiqi wa la yakunu bi sifati al-asma'i amma kawai ta dacewar sunaye ba a cewa sun yi kama wato abin da kike tabbatar mana a nan shi kasancewar Allah da kansa ya tabbatar yana da laifi. annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar Allah yana da rai sannan kuma ga hadisin Abdullahi bin Abbas da ya kawo a farkon littafin nan anta al-hayyul ladhi la tamutu kai ne mai rai wanda ba ta mutuwa wal jinnu wal insu da mutun alhali mutane da aljanu suna mutuwa sai ce saboda kawai an ce an adam yana da rai an yana da rai wannan da nuna cewa sun zama ɗaya ba ta suna ba a daituwa ta sunaye ba a daituwa cewa akwai eh, wato rai tare da Allah akwai rai tare da ɗan adam wannan ba ya nuna cewa iri ɗaya ne ba wa inna ma wa faɗa ismun nafsi isman nafsi insa illa iyaka sunan rai na Allah Ta tabaraka wa ta'ala ya dace da sunan rai na dan adam allazi sammahu Allah nafsan wanda shi da kansa ya kira rai da dan adam da cewa annafsu manfusa za ta ce annafsul manfusa ana nufin annafsul maulud wato rai wanda aka haife shi kaga akwai bambanci tsakanin rai na Allah da rai na halittar Allah Ta tabaraka wa ta'ala wato kalma ta rai tana zuwa da sigogi da yawa misali a lafazi akan ce marai nafsu. akan ce marai ruhu A abin da ya bambanta tsakanin idan aka ce an nafsu wanda ya zo cikin tafsirin suratul isra aya 82 cikin ibn kasir ya kawo fassarar wani malami da ake kana sa imam abdurrahman bin abdullahi suhaili wanda ya rasu shekara 858 da wuce yana cewa annafsu zatu latifatu kal hawa rai na dan adam wata halitta ce karamar gaske wanda dan adam bai iya ganin ta kankantan yana kamar iska da ba ka iya ganin iska haka nan ba ka iya ganin rai amma tabbas halitta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala sariyatun bil jasadi wato halittar rai mutane ya yi ta ya zama to ya sa a cikin ɗan adam tana tafiya a cikin ɗan adam ka bayanil ma'i fi uruqi shajar kamar yadda ka san ruwa yana jin tsaiwa na itace ya shiga ko ina a jikinta to haka rai na ɗan adam yake shiga ko ina a jikinka kankani ne wanda ba ka iya ganin sa amma Allah tabaraka wata'ala shi ya san shi da shi ya to anan idan aka ce ar-ruhu shi ne kafin ya shiga jikin mutum kafin ya shiga jikin ɗan adam abin da ya bambanta nasu da arruhu ya ce arruhu ta iya kan malaku fil jani lokacin da ɗan tayi jinjiri ya kai lokacin da ya kamata a buka masa rai mala'ika jibril mala'ika zai taho wanda Allah ya wakilta masa wanda mala'ikan da Allah ya wakilta masa ya busa rai ga wannan wato jinjire zai taho sai ya busa masa wannan rai kafin da busa ran ana kiransa ruhu. amma idan an busa rai ya shiga jiki sai a kira shi annafsu ya ya bambanta su annafsu bi shartu ittisali haɗin badal idan an ruhu ya haɗu da gangan jiki sai a kira shi annafsu amma idan an ruhu kadai ne babu shi babu gangan jiki ana kiransa arruhu kawai kace fa hasilu ma yaqulu anna arruha aslun nafsi asali rai da ɗan adam ana kiran an ruhu yaushe ake kiran an annasu an murakkaba minha wa min ittifaqha bil badani ana kiran rai na adam lokacin da rai ya haɗu da gangan jiki fahiya fahiya hiya min wajhi don haka ana iya cewa an ruhu da annasu abu guda ne ta wata fuska da kuma ba ta kowace fuskar ba ta wata fuska ana cewa abu sai ne saboda farruku shine asali sunan rai amma annabsu fa sunan rai ne a bayan ya haɗu da gaji shine sai ibnu kafir yana cewa wa hada ma'anan hasan wannan fasar da malamin ki babu shakka an fara ce mai kyau wanda yana cikin majmu'u fatawa mujallal hu shafin 277 wal arwahu makhluqa bila shakkin rayukan ɗan mutane a dukkan su Allah subhanahu wa ta'ala yayi wahiya la ta'damu wa la tafna asali rai baya karewa walakin mautuha mufaraqatul abdan za ka ce wane ya mutu an cire rai daga jikin wa inda nan pakistaniya tu'adul arwahu ila al-abdan amma idan aka yi busa na kabo lokacin da aka yi busa na tashi a Allah ya ɗauko wannan raikin sai sake laifawa gangan jiki saboda idan aka ce wane ya mutu ba rai in an kashe shi bane an raba shi da jiki ne raba wato ruhu da ainihin aljabu wanda lokacin da shiga jiki shi ake karanta annasu an cire shi daga jikin ɗan adam to shi ne mutuwa idan aka yi busa cikin kaho ba za a kawo wannan rai a mai da shi da jiki sai ɗan adam ya tashi wannan fahimta kuma kenan kuma aka karin malamai suna yadda da wanda in ka duba sharhul aqidat al-fahawiya ibn abd al-izz al-hanafi haka ya saka yana juz'i na biyu shafi na 171 الصواب أن يقال موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها rai ya rabu da jiki sai a ce tuwa ya mutu ba wai rai din an kashe shi shi kanka ranka wannan fahimta guda ne da yawa malamai suna suna tafiya a kanta aka al-imam an-nawawi yayi magana akai cikin sharh sahih muslim da juz'i na shafin 332 al-qadi iyad وفيه أن الموت ليس بإثناء وإدام وإنما هو wa وتغير هذا وإدام الجسد دون الروح jiki ne yake lalacewa amma rai na ɗan bai lalacewa abin da ya sa ake cewa mutum ya mutu an raba ransa da jikinsa shi ke amma fahimta guda biyu fahimta ta biyu malamai na cewa kai yana mutuwa saboda cewar Allah tabaraka wa ta'ala a suratul qafas kullu shay'in halikun illa wajhahu duk wani abu ne halaka ne face wato fuskar Allah tabaraka wa ta'ala lahul hukmu wa ilayhi turja'u to anan dan an ce mutane suna da rai Allah yana da rai kai ba a ce ba a kamar kasu ba ta su shine matsala amma cewa Allah yana da rai halittu suna da rai wannan ba mushkila ba ne abin da malamin da yake tabbatar mana kenan wato daidaituwar suna ba damuwa ba ne kamanta tsakanin rai na Allah da rai na halittar Allah shine matsala waɗannan ka'idoji guda hudu da ya ci gaba sai ka kazalika sa'irar asma haka ma sauran sunayen Allah allati kama biha khalqahu wa yayi halittar suna da su ya yi mahalittu suna da su inna ma hiya muta'aratu bi khalqi yayi aran su ne ya ba mu halitta Allah da ya rai ne ya ce ɗan adam yana da rai Ya yayi aran sunan rai ya ba mu dan adam za ka ce wane mai soyayya ne soyayya babu shakka akwai ka ga zafin Allah tabaraka wa ta'ala yayi aron soyayya ya ba mana da misali so kasancewar sunaye sun daidaita Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauko wannan suna daga sifofinsa ya ba ma dan adam aro manaha ibadahu lil ma'rifa ya ɗauki suna ya ba ma bawa saboda wato sanayya fa min sifatin da fi wasafa biha wa man hakalqahu wanda in ka dubi sunayen Allah zaka ga akwai sunaye da yawa akwai sifofi da yawa wanda Allah ya siffanta kansa su a cikin Alƙur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya ya kautar shine manaha ya kyautar da waɗannan sifofi na shiga wasu halittu shine akwai al alkalam wato yin magana sanda ya zo a cikin qurani Allah ta'ala ya takallam Allah yana magana kalamun abadiyya Kala magana ce mutawwamiya gaira mu'allamin wala munqati wato ba magana ce wacce mu aka koye ta ko ko wacce akwai ranar karewar ta ba shi fadihi ya kulku ashiya da magana ta ne yake halittar abubuwa kamar yadda faɗa mana a cikin alqur'ani wa idza arada Allah idan Allah ya yi cikin halitta da yake cewa kun fayakun wanda wannan magana ce shi yasa yake fadihi ya kulku ashiya wa bi kalamihi dalla ala sifatihi allati la yastati'uha makhluqun maganar Allah tabaraka wa ta'ala ya zama dalili game da sifofin Allah tabaraka wa ta'ala wanda dan adam baya iya cimma ainihin hakikanin su wala wasu waswasitun ne sifanta Allah bai iya isa ga hakikanin ma'anar sifar Allah tabaraka wa ta'ala ko da idan aka ce Allah yana magana dan adam yana magana haka amma maganar Allah da kaɗan adam ba zai bace cewa ana jin sauti na maganar Allah wannan tafiya ne wanda ya riga ya faɗa cikin alƙur'ani ya faɗa cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam misali inna Allah idza takallama bil wahyi lokacin da Allah yayi magana na wahayi sami'a ahlus samai halittun Allah da suke sama suna jin maganar Allah kaga ya nuna kenan maganar Allah tana da sauti don haka halittu suna ji sami'a kalmar akam sami'a ahalu sama'i ka sharri sansala ala safa suna jin karar maganar Allah kamar wato eh, aukuwar sarka a kan dutse kamar karar sarka a kan dutse haka ne suke jin maganar Allah ta farko ta ta'ala wanda ya zo cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da malamai eh, suke ahlus suna suke cewa la shakka Allah tabaraka wa ta'ala yana magana magana kuma mai sauci masmur wanda ana jin ana jin wannan saucin da ikadu min haji sunnatu nabawiyya na ibnu taymiya mutum na shafin dari da hudu majmu'u fatawa mujallad shafin dari da tamanin haka nan tafsirin al-imam al-qurtubi kai ce magana game da tarihi annabi Musa alaihi salam a suratul Taha aya ta 11 zuwa 12 wa ana khartuka Allah ya ce ma annabi Musa na zabe ka kafame me yake ka saurara ka saurara lima yuha a ce ana jin maganar Allah saboda ka Allah yana magana kuma ana jin ta amma maganar Allah subhanahu wa ta'ala ba a kamanta ta da maganar halittar Allah da zarar ka ce maganar Allah daban ke eh, maganar Allah ba a jin ka sai zama ka kare ta abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar maka a cikin alqur'ani shine yace wal abdu mutakallim sai shi ma dan adam yana yin magana don an ce Allah subhanahu wa ta'ala yana yin magana dan adam yana yin magana amma akwai bambanci bi kalamin muhdath magana ta dan adam kirkirarriya ce mu'allal koyayya mukallif sannan wanda ya zama to daban daban fa inna bi fana'ihi yanda maganar dan adam yanda dan adam ya zama bai tabbata haka nan maganar sama ba ta tabbata da zarar dan adam ya mutu maganar ta kai saboda haka kai shi ma Allah yana da magana yana magana amma maganar ta dace da kamalarsa maganar ɗan adam ta dace da na kasarsa kasancewar Allah yana magana ɗan adam yana magana baya nuna cewa an kamanta siffar Allah ta halittar Allah subhanahu wa ta'ala misali ya bayar kuma wa wasafa wajhahu ya santa fuska Allah ta tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana yana da fuska fa qala sai ce kullu shay'in halikun illa wajhahu kowane abu zai halatta in ban da fuskar ya faɗa a suratu takwas aya ta 88 fa akbar an sana'i wujuhil makhluqin kaga ya tabbatar fuskokin halittu duk za su kare za su halaka wa bakari wajhi amma fuskar sa za ta tabbata shi akwai bambanci tsakanin fuskar Allah da fuskokin halittu kasancewar yana da fuska halittu suna da fuska wannan ba mushkila rai. amma kamanta hukun Allah da ta halittu wannan shi ne inda damuwa take akwai hadisin abu Muhammad al-Zahiri wanda ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan asbaha wa amsaka bi hadhihi da'wat abu Muhammad al-Zahiri yace idan gari ya waye haka kuma da yamma annabi sallallahu alaihi wasallam yana waɗannan addu'o'i اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنكر من ابتلي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد لا لا تهلك كل شيء هالك إلا وجهك dukka ya annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'a sannan kuma duk yammaci yana wannan addu'a wannan cikin addu'an annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wal fardu la tahlik Allah kai kadai ne wanda baka halaka كل شيء هالك إلا وجهك أما قوة أبو زيها لك عند خسرها لن تطاع إلا بإذنك ولن تعطى إلا بإذنك تطاع فتشكر وتعطى فتذكر أقرب شديد وأدنى حسيد قلت دون دون الصبور وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآداء القلوب لك مفجية وسر إنك علانية الحلال ما أقبلت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم أسألك بنور وجهك الذي اشرك له السماوات والأرض وبكل حق هو لك وبحق سائل عليك أن تقبلني في هذه الغداة في تيمني أو في هذه العشية وأن تجيرني من النار بقدرتك hadisin abu kuma mata zaɓi wanda ya fito wannan yabo ga Allah ta baraka wa ta'ala da addu'a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi da safe da yamma bai inganta ba yana silsilatu da'ifa a cikin dubu shida da dari biyu da hamsin da uku amma ɗalibai suna kan yashi kasancewar ya taho da abin da ya dace da ayar alƙur'ani a suratul qasas Allah madaukaki ce kullu shay'in halikun illa wajha amma a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wal ardu la tahliku kullu shay'in halikun illa wajhaka kai kadai ne wanda baka halaka ya kai Allah amma dukkan wani abu mai halaka ne sai ya kusurka kasuwar ba ta inganta amma na ta babu laifi yana kitabu da'awa na sunan tirmidhi hadisi na dubu da dari hudu da talatin da hudu sannan ana akwai waɗanda ke cewa an ce kullu shay'in halikun illa wajhahu kowane abu zai halaka in banda fuskar Allah fuskar Allah ko ai Allah yana da wasu sifofi kuma wato sauran siffofin Allah za su halaka in banda fuskar kenan ko akwai masu kokarin kudin haka to ba ne ba saboda a suratul furqan kuma ya faɗa aya ta 58 yana cewa wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut kaga ba ma fuska kawai bane ka dogara ga Allah ne rai wanda baya mutuwa kaga ya nuna cewar gaba ɗayan sa babu abin da ke halaka fasabbih ji wa kafa bihi dhunubi ibadihi kabira kuma hadisin ka karanta na farko a littafin nan anta hayyul ladhi la tamutu wal jinnu wal insu yamutu ci gaba yake wa wasafa nafsahu bi sam'i wal basar in ka dubi alkur'ani zaka ga Allah ya siffanta ransa da cewa yana ji yana gani laisa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah yake babu abin da ke kama da shi Allah kuma shi Allah mai ji ne mai gani kaga an samu sifofin ji da kuma sifofin gani ga Allah subhanahu wa ta'ala an bayyana suratul shura ayat 11 وأخبر أنه سميع من كل الجهات haka ya ba da labari yana ji ta kowace nahiya dukkan nahiyoyi da kullum aswati dukkan muryoyi Allah yana jin su basirun bi kullum ashiya Allah yana ganin dukkan komai bi kullum jihadi a kowace nahiya lam yazal yasma'u wa yubsir Allah bai gushe ba yana ji yana gani wala ya yazalu kazalika kuma Allah ba zai gushe ba yana ji yana gani amma duk da haka a cikin alkur'ani wa wasafa ibadahu sai ya siffanta bayansa da sam'i wal basar su ma ya siffanta su da cewa suna ji suna gani wanda ya zo a suratul insan inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira kaga Allah ya siffanta kansa da cewar yana ji yana gani Da kuma siffanta ɗan adam da cewa ya ci ɗan adam mai ji mai gani haka kenan an samu wata siffa wanda tana tare da zafin Allah sannan irin wannan siffa tana tare da halittar Allah subhanahu wa ta'ala amma sai ba ɗaya bane ta suna ne aka samu kamanni an ce ɗan adam yana ji zafin Allah yana ji ɗan adam yana gani zafin Allah yana gani wannan ka wajen sunaye ne kamar da sunnu manda wato ya fassara mana al-muhtasil makhluq al-fani bi fana'i ai ji da gani na dan adam yana da farko sannan dan adam halittacce ne dan adam yana karewa don haka jinsa da ganinsa zai kare idan dan adam ya kare don haka yasa idan dan adam ya mutu in ka zo ko da idanunsa suna bude ko ka ga bai ganin ka saboda da zaran ya mutu dokar da Allah ya marta gani ya kare da zaran mutum ya mutu dokar da Allah ya bashi zaki ya kare saboda haka kyautar da Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dan adam daga cikin waɗancan sunaye na Allah subhanahu wata'ala kyauta ce wacce ba ta dawwama idan dan adam ya mutu wannan kyauta an karbe ta allazi yakillu wa ya'jiz wannan dan adam dama wato yakan samu rauni yakan gaza an jami'i haqiqatin masmu'i wal mubtar ko da yake Allah ya ba mu dan adam ji da gani ai ji da gani da aka ba mu dan adam masu rauni ne shi Allah yana jin kowa da kuma komi yana kuma ji wato kowace har kowane harshe kuma kowane sauci amma dan adam jin sa a yadda ne kana jin abin da ke kusa da kai ne sannan kana jin abin da wato Allah ya shi ka za ka iya fahimtar sa. ka da yawa ba ma iya fahimtar sauran wato ya ruka cikin da waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya mutu cewa kamar annabi Sulaiman kamar manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ji harsunan dabbobi dabbobi na magana yana jin abin da suke faɗa kai baka iya sani ko da kana kiwon dabbobi yi shekaru da yawa shanun nan da kake kiwo suna magana da juna amma kai baka iya sani me suke cewa suna magana da juna kwari da kake gani suna magana da juna duk wata halittar Allah akwai basirar da Allah ya bata amma ba za ka iya ji shi ko Allah yana jin kowane sauti na kowace halitta da yayi a duniya ka jin Allah da jin bawa ba ne ba ganin Allah da kuma ganin bawa ba ne ba ne don wai kalmomi sun haɗa tsakaninsu da cewa wasafa na bil ilmi wal qudra Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta kansa ilimi da kuma iko war rahma da kuma jinki wa manaha ibadahu ya yi kyautar waɗannan sunaye ga bayansa lil ma'rifa saboda sanin juna daga ɗan adam ba ya ba shi kyautar ilimi ya ba shi iko ya ba shi tausayi ya ba shi rahama wato jin Allah ya yi kyautansu ga mutane su cewar akwai su ga zatinsa amma ba a kamanta su ba dai bane bil ma'rifa inda wujud fihi idan an samu ilimi tare da mutum to sai sai ya zama an gane shi an yadda da shi wannan kira inda wujudin mubawad fihi idan aka samu akasin su ba ya zama to an kika ne idan ya zama mutum yana da jahilci ko ya zama to ba shi da tausayi a ga jama'a za su kusa shi idan mutum yana da tausayi ya zama to an kusance shi فجعل ضد العلم في خلقه الجهل كيشي العلم كان أكل شيء جاهل وضد القدرة العجزة كيشي إياوى إيكو ده أنت بما تأدم وتشيل جزاوى وضد الرحمة القصوى كيشي جنكي شيني أسامو مكنتا wanda Allah subhanahu wata'ala ya zama to ya sassanya su a tare da dan adam fa hiya mawjudatun fi khalqi an same su ga dan adam ko ka kai dan adam Allah ya ba ka ilimi amma fa ilimin sai hada maka haka ya ba ka tausayi ya hada ma haka ya ba ka iko ya hada maka haka wannan aka ba a samun shi wajen Allah saboda haka ba ka jingina jahilci ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda ba a samun aka ilimi ga Allah subhanahu wa ta'ala kace ja'izatun alal khaliq ghayru ja'izatin alal eh, eh, khaliq ba sa inganta a jingina su ga Allah ma'aliki fawafaqat al-asma'u wa bayanat al-ma'ani haka suna biyu an samu wannan suna ta gefen zatin Allah an samu wannan suna ta gefen halittar Allah sun dace da suna shine wafaqat sun dace da suna amma ta wajen ma'ana ba bayanat al-ma'ani ma'anonin su sun bambanta min kulli jihad ta kowace nahiya lam yazal wa la yazal mawsufan bil ilmi saboda shi Allah subhanahu wataala bai taba gushewa ba kuma ba zai gushe ba ana tukanta tashi da ilimi gaira muallamin fakin gaira fani shi Allah ba shi da wani wanda ya karanta da shi da fani babu sannan kuma Allah baya babu ranar da iliminsa zai kare wal abdu mutarrun ila an yata'allam amma shi dan adam fa bayan da za a yi a haifi ka da ilimi dole sai ka nemi ilimi kaga ce ka koya za ka samu malam ya alam sun mayansa daga baya ba ilimin sai zama zo an samar haihu a samu mantuwa saboda yawan shekaru yau da gobe sun mai musu har ma a kai da ka musu idan ka musu ba ya habu ilmuhu ilimin sa ya amma shi Allah subhanahu Ta'ala ilimin sa yana nan a kawwame ta kabada to ba a kallanta wancan ilimi da wannan ilimi والله عز وجل موصوف بالعلم بجميع الاشياء في كل جهات Allah ana tabbata shi da ilimi na dukkan al'amura ta kowace najiya da'iman tafiyan Allah mai dawwama ne Allah mai wanzuwa ne fi ma zakarna yace to bayanin da muka yi dalilun ala jami'il afwa'i wa asma'i wa sifati ba sai ya kira maka sauran sunayen Allah ba sai ya kira maka sauran siffofin Allah ba allati lam naskurha waɗanda ba mu ambace su ba wato waɗannan su zama misali gare ka idan an samu wata suna ko wata siffa ta gefen zacin Allah aka samu irinta a gefen halittar Allah wannan ba matsala ba ce abinda ke zama matsala shi ne kamanta tsakaninsu ko ka musanta wannan kamar da muka ce abubuwa guda hudu sunna kar ka yi kokarin tawili ga waɗannan sifofi na Allah kada ka musanta sannan kada ka kamanta kuma kar a samu ka kwatanta wata siffa ta Allah ta tabaraka wa ta'ala wa inna ma yanti tamthila wa tashbih wa yanti tamthil wa tashbih abin da ake koyewa wato shi ne zaman zo an kamanta Allah wata siffa ta Allah da siffar halitta wa tashbih wanda tun ma'anar su guda an abin da ke kore su wato shi ne an niyyatu wal ilmu bi mubayanati sifati wal ma'ani da zaman to kana da niyyar hakan kuma kana da ilimi da cewar sunayen Allah da sifofinsa suna bambanta da sunaye da kuma wato sifofi na halitta الفرق بين الخالق والمخلوق في جميع الأشياء bambanci tsakanin halitta da kuma abin Allah mai halitta da abin da ya halitta dukkan al'amura shi ma yi ila wa tashbi wanda zai iya kaiwa da kamanta Allah ko kwatanta shi inda ahalin jahari wa zaidi ga waɗanda ke tare da jahilci ko waɗanda ke tare da ainihin fasikanci na kokarin fantarewa da barin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa wujubul iman billahi bi asma'ihi wa sifatihi wannan ya tabbatar mana dole ne musulmi yayi imani da Allah yayi imani da sunayen Allah yayi imani da sifofin Allah Allah ci wa ya biha wanda Allah ya kifanta kansa da su wa akbar anhu rasulullah manzo Allah ya bada labari game da wasu sunaye wa anna afani al-khalqi wa sifatahum sunayen halittu sifofin halittu wa faqad hadil ismi sun dace da sunayen Allah da siffofin Allah in ismi ta wajen suna ne kawai wannan ita ce akidar ahlus sunna wanda wajibi ne mu yadda wajibi ne mu kaskanta ita ce akidar salafus salih shi yasa ya kawo maganan a farkon littafi za ka iya samun wata suna na Allah ta dace da su da ɗan adam wasiffa na Allah ya dace da sifa na ɗan adam misali wannan baya nuna cewar abu guda ne sunan kawai aka samu dacewa wa bayan kafin jami'in ma'ani amma sun bambanta da dukkan ma'anoni fi hudusi khalqi wa fana'i da halittu suna da farko kuma suna da ƙarshe suna da farko shi ne lahu su karfi wa fana'ihim suna da karfi dan adam shi da farko farko ranar da zai mutu wa aqliyatil khaliq wa baqa'i shi kuma Allah fa wato Allah subhanahu wa ta'ala madawwami ne kuma mai wanzuwa ne saboda haka ba a kamanta sunan Allah ko siffar Allah da siffar halitta wa bima abhara min sifatihi wa mana'a istidrakuha istidraka kayfiyatiha abin da ya bayyana game da sifofin Allah wanda ya zamanto ya hana cin ma'aikin hakikanin ma'anar sunaye da kuma sifofin Allah don cewar Allah subhanahu wata'ala a surat shura laisa ta mislihi shirin kaba abin da ke kama da Allah huwa samiul basir sannan bayan ya gama wannan shekara duk wannan maganar malamin sa ba maganar mai littafin nan ba ne. yanzu ne mai littafin nan zai lashe magana sai ya ce wa inna ma zakarna hadha al mun faɗi wannan bayani shi ce wato mun kawo wannan fasali, mun kawo wannan bayani ne bayan mun kawo hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam li an ta ta'allaka dallun ala al-hidayah an al-hidayah dan kada wanda suka bace mashiyar manzon Allah su matsale mun kawo hadisai muka kawo bayanin malamin farko saboda ka riga ka ji hadisi ko wani ya zo maka da bayani to ga hadisi manzo Allah ga bayanin magabata kada wani akace yace ya zama to ya makale da waɗannan hadisai azra'ibu na an kitabi Allah ta'ala waɗanda sun fantare da kitabin Allah kana da rasulihi sun fantare wa maganar manzo daga awwalu kitab saboda ka suka ringa tawilin Allah wal asma'a da sunayen Allah kama ce fi kitabin da a littafinsa wannan kada hal khalaqu sadiqu an salafi salih wanda wato na baya masu gaskiya suka ɗauko daga magabata tsarkaku magabata tsarkaku su ne sahabban manzon Allah da tabi'ai annabi ta'ala suka karbo game da Allah ta baraka wa ta'ala wa an rasulihi da kuma manzonsa allazina naqalu dinan dinallah wanda su ne suka dauko addinin Allah suka dawo mana wa akama hujjokokin sa wa ballagu jami'a amrin lahi allati umiru bi illahiha su suka isar da dukkan umarnin Allah wanda aka musu umarni da isarwa in kana maganar tauhidi sai ba tauhidi kawai ba ya aka yi kake yin alwala kake sallah kake azumi kana waɗanda suka kawo maka labarin manzon Allah yanda yake sallah da alwala su suka kawo maka labarin manzon Allah yanda ya fassara sunayen Allah da sifofi kaga ba da za a yi ka ɗauki wannan kabar wancan in ka gaskiya suka faɗa game da yadda manzon Allah ke alwala da sallah to ya kuma kamata ka yadda da abin da suka ba da labari game da sifofin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma sunayensa min sifati wa ghairiha min umuri wajtanabu wa'id Allah ta'ala wadanda sun yi kokari suka nisanci alƙawarin azaba na Allah fi kitabi wanda yazo a littafi saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati waɗanda suka ɓoye bayani suka saukar a cikin alƙur'ani wal huda suka ɓoye shiriya min ba'di ma bayyana hu lin nas kitab bayan mun yi bayanin su malami ya karanta gaskiya sai ya ɓoye sai Allah yake ulaika yal'anuhumullahu waɗannan Allah ya tsine musu wa yal'anuhumul la'inun masu tsinuwa sun tsine musu Allah yana suratul baqara aya ta tara. to idan malaman farko sun karanta aya na a'a duk hadisin da ya zo daga manzon Allah za mu karanta da shi yanda suka ji haka za su isa ba su tsoron kowa sai Allah saboda haka yasa ce, fa ballahu kama amarahumullahu ta'ala sai suka isar kamar yadda Allah muka fice musu umarni lam a akhuzuhum billahi law matula'i zargin da zargi ya kama su game da isar da amarin Allah tabaraka wa ta'ala ba khalafan an salafin na baya haka suka karbo daga magabata saboda ka karshen magana ta sai addu'a yace ja'alana Allah ta'ala Allah ka samu mimman yattabi'uhum bi ihsanin daga cikin waɗanda suke cikin waɗannan malamai na sunna biyayya wato ta kyautatawa innahu wali zalika bi rahmatihi Allah mai jikintar haka ne da rahmatsa